tirinmu ne fa gaba daya gaskiya ban ji daɗin wannan magana ba ko kaɗan wallahi yaya kai hakuri in allah ya da yau zan dinga tambayanka suna yi ne don Allah sannan idan kika duba cewa na fi nan da aka kashe badda mahaifiya sai kanwa bai da kowa an kashe su kuma aurensu ana wace gari ba su da karfi yau idan baka taimake lafiya su waye ku ba kuke nema ɗankin muka zo ne ko ba kamalu lafiya wani abin ya muku in wani abin ya muku dan Allah ka yi haƙuri ka gaya mu in ya zo zan mishi magana amma dan Allah kaka cutar min da yaro na <laughs> to ai shi kenan ni suna na sha eh? wataƙila kin taba jin sunana a bakin ɗanki domin yana ta tallata na a kafafen yada labari shi yasa na yanke hukuncin na zo ne masa hukunci daidai da abin da ya aikata kai hakuri gidan Allah in Allah yadda in ya zo zan mishi magana Kuma yadda ya faɗa cewa ni ɗan ta'adda sannan ban ɗauki a bakin komai ba ke sa da tattaki domin na tabbatar masa da idan ma labari yake ji da to yanzu zai ba da labari zan bar mi shiga warki eh eh na san idan ya dawo zai tabbatar da na ziyarce shi la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan girman Allah ku yi hakuri ayyama kai hakuri dan la ilaha illallah muhammadu rasulullahi Allah ya fi miki kurakuran ki tsohuwa sai mu zuba mana Assalamu alaikum. je kanta Allah kuma ya gafarta mata saboda mutum baya wuce lokacinsa idan lokacinsa yayi dole ne kuma Allah a fata Allah ya ji kanta kuma Allah ya gafarta mata nagode kamar kai hakuri saboda mu muka ja maka har kai sanadiyar rasa mahaifiyarka shi yasa ba kowane dan adam yake son taimakon mutane ba Allah ya ji kanta ya yafe mata ya sa ta huta Khadija kake sake cewa a dalilin ku <laughs> mahaifiyata ta rasu lokacin ta yayi ko hakan ya faru ko bai faru ba dole sai ta tafi <sighs> Allah ya ji kamar ka ci gaba da addu'a ubangiji Allah ya ji kanta Allah ya mishi ta maza. shawo duba a wani ya zo kan yana zalunci kai kai ya gare eh, sa a yi maka oga kai mai taimaka sai amanar shawo Allah saurara Allah Allah ya ringa mai taimaka ya kake ta wani duka wallahi gani nayi tana dan wani fuska tana mun gani gani shi yasa nake dan gaya mata da Allah ji mana kai kasa da muryarka kana magana kana wani cin alwashi kaman ka ne a gaban ka baka san shawo bane ko gizo yake ma ne kai ko ni da danni ya kamata ka rabu da ni kai amma ka ma dina mutane wanda ya taba zuwa area ta ma ya abin da kai kai ne kika masa ba abin da na masa kawai don ya magana ban kula shi ba kawai ya fara zagin iyaye durkusa ka ba ta hakuri ko ma aiki yanzu yanzu nan da kamu ɗayan nan Shin haƙura? Ba komai na haƙura. Kama gabanka, kama kabarka, kama farka. Kiyaye na yi A nan ne. Allah shi hau. ba wani waye waye waye ina jiran don su zaru ai ka sa alƙawari ne shawo amana ne ki ɗaga ƙafa Rai shawo. Gari mai na gare. <laughs> a ina take kuma mai sunanta yan nan bayan layi ce kusa da gidan indo kada nan gidan su indo nan mana ta kwana gidan su wato black na rufe ido ita kadai nake gani a cikin zuciya da na yi shiru sautinta nake ji a kullum ban ma san haɗa ta zan yi gani wai da ya tunanin ta kake wannan tunanin ta kai shawo ba a san ka da aka ba kamar ya ba kama ta ke yi ba ka ji kara da Allah mu sa kai na ga kina baya baya kaman ba da mutane kai arba ba <laughs> ayya mana zalimu ka tattausa kalaman ka kakkara zana min iyali sannunku yawwa balaraba mutanen cikin gidan lafiya lau suke to ai shi kenan ki gode wa Allah dan mata irin ki da dama sun dade suna neman irin wannan dama a wajen mai gida amma ba su samu ba kwatsam sai ya ganki ya je yana kaunar ta cikin zuciyarsa don haka ki gode ma Allah na ga kin yi shiru ki ce wani abu ba to me zan ci ni dai na farko ban san ku ba gwara ma shi jiya ya taimaka min amma dai ya kamata na san ku suwaye Allah sarki ba kya buƙatar ki san ko suwaye amma tunda kin buƙaci hakan to ai shi kenan da farko dai suna na sabitu shahu wasu jama'ar kuma suna kirana da tauraruwa mai wutsiya duk wani kashe-kashe da kika ga ana yi a unguwan nan ina tabbatar miki da cewa mu ne idan kuma ba mu bane to da sa hannu kada ki ji a zuciyarki kasancewa ta da ki zai zama tamkar kariya ki duk wasu mutane da suke miki kallon banza ina tabbatar miki da za su daina mu za mu tafi idan mun dawo za mu buƙaci amsarki kin san mu ba ma zama a guri ba saboda tsaro ba don tsoro ba ayya ayya ayya kasuwar ka muke nema shi kadai zai samu samu wannan nasara kai haƙuri mana ka san ka daga hankalinka ko ba za mu nasara kan abin nan ba kwantar da ka shi ne kadai zai samu samu nasara akan ta yaya zan bashi Aisha ta yaya zan kyale wanda ya datse min farin ciki na na so a ce mahaifiyata ta yi tsawon rai ta yi alfahari da ni amma ina ta ya zan bar mutumin da yake can yake walwala ni kuma ina nan ina cikin kunci ta ya zan bar mutumin da yake can yake dariya ni kuma ina nan ina zubar da hawaye wallahi ba zan bar shi ba ba zan taɓa barin shi ya ba kamal ka yi haƙuri kar ka damu aishan ka tana tare da kai ɗari bisa ɗari ji ba aisha kar ki sa kanki cikin wannan haɗarin ni da na ɗauko abuna ki bar nan ƙarasa kawai ki haƙuri kamal kai hakuri har ka manta a yau rahotannin yau ni da kaina zan watsa kuma ina tabbatar maka da cewa ba zan ɓoye komai ba wallahi kuma ko da hakan yana nufin fansar raina ne ina saurari. ai ban ci komai ba kuma dai abin da nake so ka sani shi zan gidan gidan kakata ne bai dace a ce ka dinga zuwa da kowane irin mutane ba idan ta ga irin mutanen da kake mu'amala da shi ba za ta dinga bari na ina zuwa wurin ka ba haka ne to yanzu me ke nufi abin da nake nufi shine ka dinga zuwa kai kaɗai domin ba ma ita ba ni kaina mutanen nan na fuskar tsoro take bani kuma idan na gansu raina ba shi yake Allah sarki gashi kuma ba na son bacin ranki in duk wanda ya bata miki rai zan kaddamar mishi ko da ita ce ban gane ba kaga ta ce fa wasa nake miki abin da ya kamata mu shi ne ya kamata ni na baro menene kuma na baro ba ki san me na baro ba ai idan kika ji an ce na baro aure kenan gaskiya ne amma dai ya kamata kafin mai rabarin ya kamata a ce ka san da na san ka sosai ko eh hakan ma gaskiya ne to shikenan ni bari mu wuce kin san muka zo guri ba mu wuce a wani da sakanni dan koda da daddare na kwanta a guri ba na wuce ne awa biyu a nan ne awa biyu a nan ne awa biyu a nan saboda tsaro ba wai don tsoro ba cikin zuciya tana kuna da su ta yi kwana raba hamu da juna soyayya a rai ya na ji zafi ci wanda nake ganin ki yawan rike dare daya yau tufkar da na yau a sata ta zinke ina ra'ayin ki gashi gidan ku ba su bidar su ganni da ke saka da zamu ki cikin zuciya tana kuna da su ta yi ban kwana raba hamu da juna soyayya a rai ya bugan na ji zafi alaiki salam khadija na gida lafiya al'adu ya aiki aiki alhamdulillah kana gida kenan ano ba na gida ina ofis iya a tigai da umma ok za ta ji to ya yi kyau na gode sosai na ce ba na ina jinki dama ina so in gan ka idan ba matsala Okay, to ba damuwa um, idan na tashi kuma zuwa gobe insha Allah. A shi Allah ya kai mu. Na gode. Amin ni ma na gode. Sabitu, ina lafiya lau? Lafiya? Kai ku kana nan ko kwana nawa ban sa ka ido ba? Lafiya? Layin mai na nan. Kin san baba ne ko ya kamo sai ta wani ƙananan maganganu ni kuma ba na so. Amma ko karan jiya ma a gidan na kwana. Wani gida? Kai Sabitu. A nan gidan? Ina nan. Sabitu kenan. Dama kuma na zo mu ɗan yi wata magana ne da ke.

Lafiya kuka shigo mu cikin gida? Ba ba ba ba sanarwa ba komai? Eh? Na ji an ce ɗanki shaho yana nan a cikin gidan nan. Saboda haka ina so ki gaggauta fito mana da shi yanzu yanzu nan. Ba zan ba. Dan idan ni na shiga nemo shi, koyi shi zan yi. Ba zan taɓa fito muku da shi ba. Don haka sai dai ku shiga ku duba. Shikenan. Ku je ku bincika. Ku bincika. Kuna ina? baya nan shikenan duk inda yake mu za mu nemo shi ku zo mu je aka yi kwana biyu ma abubuwan duk sun zama zuri irin wallahi. Shaji da kwana biyu. Eh Ni ɗan kokin ma babu su a gari. Wance ce DPO yana neman ka na ce to zai same kai. Ni da ya neme ni ma ai gware ya nemi AK-47 ma. Gwara kowa. Ga mutuniyar nan fa. Ba fa. Aisha Ibrahim gari na gokiyar aikin Kamal. Ita ce ta ce na. Wa ita muke nema. Mota da Allah. Kai. Je kuma Yep. Yau idan ban da Allah ya taimake ni 'yan sanda sun ƙaraso. Da yau an kashe ni, ta kaji mummunan labari a kaina. Kamar ma kafin su ƙaraso? ta kanku akwai abin da ke shirin faruwa ke kuma zan bar ki ne dan bana so ne miki hukunci cikin gaggawa amma ki kwana da shirin cewa da zan taɓa yaƙi miki na gode ina da lafiya ina da rajin wallahi haka yake hatsabibi ne inda ta san aljani haka yake ina ganin wannan dalilin ne ma sai ka saka mishi amma ina mai tabbatar miki

ko da lafiya ko ba lafiya wannan ka ajin shi ku ɗanka kwana goma kenan muka muna dakunsa har yanzu ba mu gan shi ba domin ɗanka har garinmu ya je ya kashe ƙanina ya gudu yana ganin ya ne. to akwai adadin lokacin da na ɗiba wallahi idan ban gan shi ba tsoho sai dai ki haƙuri da rayuwa domin na yi alƙawari dole sai na sha jinin ɗaya daga cikin zuriyansa bai gan shi ba to nawa jinin zai shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya kiyaye Allah ma ba zai ba shi sa'a ba Allah ya kiyaye malam me za na ba za mu haɗa ina mu ina mu bangaren nan ba dan Allah mu je ina kuma ta sallah nan ai nan ne mafakar tamu sai dai kawai mu ci gaba da roƙon Allah muna ta addu'a saboda mutuwa da rayuwa duk a hannun Allah take ni da na miƙa al'amura na gare shi a dogara Allah ya zama gatonmu Allah ya mana jagora Allah ya shirye shi kai ki haƙuri Khadija ina da wacce muke alƙawarin aure da ita kada ne gare ki ban yi maka bane ko dai na cire kunya na sanar da kai ina son ka shi yasa kake karbata duk wanda yace ina son ka ya riga ya gama da Khadija na dauke ki a matsayin kanwace saboda haka dan Allah mu bar wannan magana amma kamar kai namiji ne kuma kuna auren mata sama da biyu haka ne Khadija amma ki sani ban yi ma na farkon maballanta na isa mun amma kamar Khadija dan Allah mu bar magana ki je gida idan ta so daga office tun zo in ka yi haƙuri shawo ban san zan maka haka ba don Allah da annabi ka yi haƙuri ah! ah! ah! ban san zan maka haka ba ban san zan maka haka ba shawo kace me ka zo yi gidanmu ko ni ma ka zo ka kashe ni ne shikenan idan ni ma kashe ni ka zo yi bismillah idan kuma ba abin da ya kawo ka bane da hanya ka fita ka bar mana gidanmu domin ni idanuwa na ba sa son ganin mummunar fuska irin taka dan ta'adda kawai wanda bai san komai ba sai ta'addanci kai tun da irin halinka malam ba kamata ki saurari me za ka faɗa min kana tsammanin zan ƙara jin wani abu daga gare ka ne haba a haka kake cewa kana so na a haka kake so mu aure mu hayyafa to bari ka jin gaya maka cewa akai ku samar wa ku iyaye na gari wanda gobe idan suka tashi za su yi alfahari da su amma ba irin ka ba ba zan taɓa auren miji irin ka ba wanda babu Allah a ransa bai san komai ba sai kisan kai bara ka ji Allah ce waye duk wanda ya kashe ran mumini bai masa komai ba to haƙiƙa zai dawwama ne a cikin wutar jahannama ka gani a duniya baka ji daɗi ba lahirar ma zaka koma ba tare da ka ji daɗi ba don Allah ka rabu da ni ka tafi ba na son ganin ka ka tafi <laughs> me yake faruwa da baba ne na ga fuskarsa ta yi wani kuma menene ai kai ne sila kai ne sanadi saboda kai haka kawai kai kai kadai hawan jini yana nema ya kama mu saboda Allah da annabi sabitu haka kawai su muna zaune a cikin gidan da aka zo aka mana dukan su yaɗi ga abin da aka wa mahaifinka sai zai taɓa yiwa ba. Amma, amma dan Allah ki faɗa mu. Me ya faru da shi kuma suwaye? Faɗa maka suwaye? O oh, ka je ka kuma kashe su? To ba da ni ba. Kuma ka buɗe kunnen ka tun da wuri ka ji me zan gaya maka. Daga yau sai yau. Da ni da mahaifinka mun yafe ka a matsayin ɗa. Babu ɗa da za mu iya rike shi yana ɗaukar rayukan mutane muna tare da shi wallahi babu wata uwar ko kuma wani uban da zai yarda da wannan. Garba da